السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda bisa kaddarawan shi ya sake kaddara mana haɗuwa cikin wannan masallaci na Usman bin Affan masallacin da ya fi shahara da masallacin sallama biyu wanda ke cikin wannan gari na Ubadana a wannan yammaci na takwas watan jumada al-akhir hijirar manzon Allah kira da rahimin Allah ta fara ta'ala a shi na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ɗaya ga watan ɗaya shekarar da na dubu biyu da ashirin da uku mun taru domin ci gaba da karatu da muke yi tun wannan littafi na alwazi fi cikin sunnati wal kitab al wallafar babban malami azim bin badani muna roƙon allah da cikin sarki ya saka mishi da alƙai wannan shine darasi na ɗari biyu da shida cikin wannan littafi allah cikin sarki ne mana jagoran. to kamar yadda aka sani muna ta karatu ne karkashin kitabun nisa'i matattarar da malam ke mana bayani dangane da al'amuran da suka shafi aure inda muke karatu ƙarƙashin gabar da malam yake mana bayani dangane da wajabcin yin walima ga ango bayan ya yi aure kuma bayan ya tare da kwana Ƙarƙashin haka malam ya koro mana bayani inda ya mana bayani da cewa wanda aka gayyata wajen irin wannan walima idan ya zanto a wurin waliman akwai wasu abubuwa da ake yi ko za a yi waɗanda suka saba ma shari'ar da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ita malam ya mana bayanin cewa wajibi ne mutum ya kaurace ma wannan wuri abu na farko da malam ya fara mana bayani sai kawo mana hadisin sayyidina Ali dan Abi Talib na gayyatar da yawan manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi zuwa ga makamanciyar irin wannan walima to amma yayin da manzon Allah ya je sai ya tarar da inda za a yi walimar akwai hotuna a sagale ko a manni a wurin wannan dalilin kusa manzon Allah ya fasa shiga wannan wuri ya juya lokacin da sai da na Ali ya tambaye shi sai ya gaya musu ai ya zo ya tarar da wurin akwai hoto ne su kuma mala'iku ba sa shiga inda yake da hoto don haka muka gano haramcin hoto yin hoton ko manna hoto ɗin to wannan dalilin ta sa muka buƙaci ƙarin bayani dangane da abin da ya zafi wannan hoto wannan dalilin ne ya sa muka shiga cikin littafin adabin sifa fi sunnati mufahara na da mamun albani muke jin ƙarin wasu hadisai bayan da hadisai da muka ji yanzu kuma muna jin wasu hadisan tare da tsarin bayanai da malam ya kawo a cikin wannan lissafi nashi inda malam ya yi ƙoƙarin kawo shubuhohi waɗanda suke kawo shubuhohi ba don komai ba sai don su nuna halittun hoto duk da manzan Allah kuma ya ce haramun to mun zama fara bayanai inda har bayanan zamu ma sun zo ƙarshe ƙarshe wanda yana zama babu mamaki yawan karkare su musamman cikin wannan littafi na adamu ba jiya mun karanta hadisi na ƙarshe wanda malam ya kawo mana wanda akan shi nake ganin zai zama ba mu kulla wannan bayani to bayan da muka karanta wannan hadisi hadisi ne wanda mala'ika jibril ya kawo ma ko ya kai wa manzon Allah ziyara bayan da suka haɗu da manzon Allah sai yake ba shi labarin cewa ai jiya ma ya kawo musu ziyara to amma abin da ya hana shi shigo wajen manzon Allah shine cikin ɗaki ko gidan akwai hoto sannan kuma akwai shari wannan dalilin ya sa mala'ikar jibril ya juya manzon Allah bai ma san ya zo ba sai ba su labari da cewa su ba ta shiga inda yake da hoto ko kuma yake da kare a gidan nan take sai mala'ika jibril ya yi manzan Allah umarni da cewa wannan hoton da ke jikin labulan ku bi ku yayyanke kawunan da ke jikin shi sai zama ya tashi daga sura na hoto sannan wannan kare a tabbatar da an fitar da shi daga gidan domin muddin suna ciki to ni kuma ba zan shiga ba saboda mu tawaga ta mala'iku ba ma shiga duk inda yake da hoto ko da kare to bayan da muka karanta wannan hadisi sai malamin sauke wani lamba a ƙasa daidai inda shi mala'ika da jibril ke cewa famur bi ra'ati istinfal yi fil bayti yuqta'u fa yasiru ka hay'ati shajara inda ya ce musu ka ba da umarni wannan hoto da ke bikin labulan a yanke kan shi sai ya koma sai ya zama ka hay'ati shajara wato kamar yanayi na bishiya tun da babu kai kaga ya tashi daga sura na hoton wani ko don haka sai ya koma ya zama kamar yin bishiya ita ko hoto dama in ta bishiya ce wannan babu yanayin insha Allah to ga gargashin haka sai malamin sauke nan ba sai ce hada nasun sarihun fi anna at alladhi yuqillu bi isti'mal al-qura إنما هو الذي يأتي على معالم الصورة فيغيرها بحيث innahu yaj'alha fi hay'atin ukhra وقد عبر بعض الفقهاء عن هذا التعبير بقوله إذا كانت بحيث لا تعيش جاز استعمالها ما لم يتولى النفس من قرار والتي بيان أكن سوى للي jirkitawa ko sauya yanayin hoto wanda yake halatta ma mutum ya ci gaba da amfani da abinda da yake ɗauke da wannan hoton shine jirkitawan da ake yi a kan hoton sai zama ya canza hoton daga hoto ta yadda zai zama ya fita daga tura shi ta hoto ya koma wata tura ta daban sai malam da ke hakika ɗaya daga cikin malaman fitihu, waɗanda ke fitar da fitihu a cikin hadisan annabi ya yi bayani dangane da wannan ma'ana ko dangane da wannan aiki da mala'ika jibril yawa manzon Allah umarni wannan malamin ke إذا كانت بحيث لا تعيد زاد استعماله كيف إذا أتى السوية ينرم هوتو ya zama ya tashi daga surar da za a ce ba za a kalle shi a matsayin hoto a ce an ga hoton wani ba ko wani abu ba sai ce za da su imani to ya halatta a iya amfani da wannan abin da yake ɗauke da wannan hoto ɗin to malam ya ce wannan a bayani da kaji wanda ya zo a cikin wannan nasu to shi yake bayyana shi yake bayyana irin yanayin yadda za ka canza hoto a cikin wani abin amfani sai da ya halatta kai amfani da shi a cikin gidanka ko a cikin ɗakinka saboda ya rage maka wasan fahimta da maka karanta a baya cewa a'a idan ya zama abin da ke dauke da hoton kila wani tsimma ne ko wata takarda ce wacce ba wata mai daraja ba kawai dai kana a za a cikin ɗakin ne amma amfani ake da ita ana goge-goge ko an ɗan lallaka tv ne ko kuma a shimfiɗa ne irin wanda ake shimfiɗawa a kan gado ko kuma a jikin kulo ko makamancin wannan to can bayan mun karanta irin wannan babu ne to sai nan ma ke son ya rage mana fatan wannan fahimta cewa tun daga abin da mala'ika jibrilu ya ce don kana da abin da ke ɗauke da shi to ka ji abin da za ka yi sannan sai zama ya halatta ka ci gaba da amfani da wannan Malami kuma gani malam yake wa hada ta'birun qatir kama la yakhfa malam yake wannan bayani da wannan malami na fiqh yayi dangane da wannan bayani cewa idan ya zama wato an birkita hoto ya tashi da sura shi ta hoto to ya halatta a iya amfani da shi sai sai wannan ta'ziri ma'ana wannan bayanin da yi wato ya dan sirkaita bayani ya kamata a ce ya dan ƙara wani bayani akan haka saboda in ya tsaya a haka to zai bai wa wasu dama waɗanda suke neman hanya ta ɗan riƙe ɗan wani abu ya zama sun ci gaba da halattawa da kuma halatta mutane da kotu ke walhara kana umdatu tun ba'd al na 'ala الذين يحاولون الخلاص منها بتأويلها أو بتحكيم آراء الرجال فيها ما يمكن wannan dalilin ne ma ya sa sai ya zama wannan bayanin da malamin nan ya kawo sai ya zama wata madogara mana sai ya zama wani hujja li ba'dul muhtalina 'ala ga wasu daga cikin waɗanda suke son su wato su girkita fassara su juya fassara ko kuma su mafasa su yi wato nasi wayo alladhina yuhawiluna al-khalas minha waɗanda suke ƙoƙarin ya zama wato sun samu wata mafita wata wani abu da za ta dan rike haka ya zama sun samu mafita daga cikin nassin da suke ganin ya zo musu da wani abu mai tsanani a wurin bisa ha, ta yadda za su yi tawilin wannan ma'ana au bi tahkimi ara'in rijali fiha ko kuma su ta ƙoƙarin su samu wani ra'ayin wani malami wanda ya bada a kan wannan nassi sai su hukunta wannan ra'ayin a kan wannan nassi sai su to ai ga fahimtar da malami suka wannan nassi da haka wannan nassi yana magana ne a kan wani abu daban amma idan abin ya ɗauki wani yanayi daban to shi ke nan da ala ko mun gane da kyau to malami ke shi yasa sai wasu suka rike wannan bayanin da wannan malamin ne sai ya zame musu wani dalili wanda suke halatta gobe za ku zo ku yaya suka yi amfani da wato wannan bayanin na wannan malamin suka fitar da wata hanya da suke ganin har ila yau suna halatta wa mutane amfani da hukumin sai malami wa afdalu misalin ala zalika maqalun tawilun li ba'd min كنت قرأته منذ سنين في مجلة نور الإسلام التي سميت فيما بعد مجلة الأزهر خلاصه قوله أنه يجوز للمسلم الفنان ان ينقص ان أن ينحت صنما كاملا على ان يحفر على ان يحفر حفره في الراس تكون الى الدماغ وما ينتهي مثال da zai gaskata maka cewa waɗanda suke neman su samu mafita daga waɗannan nasoshi suna riko da ire-iren waɗannan bayanai da ake yin da aka fice sai su faɗa da bayanan sai zama sun rike shi a matsayin dalili wanda zai sa sai su halartar da abin da wannan nufi yake haramtarwa sai sai misali a kan haka akwai wani zance mai tsawo wanda wani daga cikin malamai waɗanda suke ƙoƙarin halarta hoto ya kawo a cikin wata muzalla jaridar ta nurul islam sunan jaridar kenan amma an ambata maka wannan sunan ne wato a ƙarƙashin wata muzalla da ake kira muzallatul azhar ita wannan muzallatul azhar din wato babban kamfanin jarida ne na larabawa to sai aka fitar da wani bangare wannan bangaren sai ake kiran shi mujallatul nurul islam ko mun gane to a wannan ta nurul islam din shi yake sai karanta bayanin wani malami kulatatuhu wato a taƙaice bayanin da wannan malamin ne shi ne annahu yajuzu lil muslimin fannan an yamsuka samanan kamilan yace ya halatta ga musulmi kamar wanda yake karatun wani fanni daga cikin karatuttuka da ake yi misali kamar art and design ko makamancin waɗannan abubuwa dai wanda ake buƙatar ba mamaki in ka tashi fita makaranta a ce ka zo ka ka yi wani gunki haka kun san ina ganin suna wani alaƙin project ko mutum ya yi ko gunkin mutum yana ɗauke da da abin talla ko kuma mutum ya ɗan ɗan wani abu a nan ko yana gudu ko doki na gudu ko makamantan wannan yake ko ya halatta musulmi wanda yake karatun wani fanni ya halatta ya iya an yin suka samanin a sanaman kamila wai ya zo ya tsera gunki cikakken gunki ala an yahfira hufratan fi ra'si tasulu ila jimali idan gunki amma sai ya samu tsakiyar kan gunki sai ya fafike shi ya mishi rani tasulu ila al zai zama inda kan mutum ne zai zama wannan ramin ya kai har da kwakwalwar shi ko kun gani kaga idan da mutum ne aka fafita kan shi zai rayu ba zai rayu ba ko wata ya ce idan ya gama gunkin gaba ɗaya ga sanin cikakken mutum to sai ya fasa ki tsakiyar kan gunkin sai ya zama wato ya kai kamar har wurin da za a ce ya taɓa ƙwaƙwalwa bi haifu hu ya ishi lauta na hayyan in yi tashi zai yi cikakken gunkin mutum wato wanda yake da ne rai ne za a ce wannan kamar cikakken mutum ne mara rayu ثم نعم بحيث انه يعيش لو كان حيا ثم تفنن حضره الشعير فذكر انه لكي لا يظهر عيب الصنم من الناحيه الفنيه للناظرين فانه بامكان الفنان ان يضع الشعر المستعار على الراس المحفور وبذلك تنتشر الفجوه ويبدو تمثالا كاملا لا عيب فيه يرجى الفنانين yake ko ba idan ya fasa da kan wannan abu sai ya kawo abin da zai zama kamar shi ne zafin kan wannan a gunki da ya da ya kera idan ya sa gashi sai zama gashin ya yi kwabarin wannan ramin da ke kan gashi ko mun gane sai zama gashin ya rufe wannan ramin ta yadda idan malaman shi na wannan fannin suka zo duba aikin da yi za su ga a ga cikakken gunkin mutum a wannan kam ya yi shi na a ba ta fa a ce ya wuce ko kun gane da kyau to sai ne a wakil lokaci nafsahu ya kunu qad arda shari'u bi za'ani a daidai wannan lokacin kuma sai zama ga shi gunki ya kera amma malaman shi sun gamsu da aikin ne sannan shari'ar musulunci ma ta gamsu da aikin ne sai malamin ce bi yi amma da riya ne kun gane maganin da kyau wato abinda ya sa wannan malamin ne wannan bayanin shine bayanin wancan malamin da yake in dai hoto ya zama an jirkita shi daga asalin halittar mutum to shi kenan ya halitta a amfani da shi kaga wannan gunkin da yake a fafuta kan shi ai kan wato mutum idan aka fasa kan shi ai kuma ya tashi daga mutum dan ba zai rayu ba to sai kuma ta'abirin da wannan malamin ne sai sai idan ka bi aitu la ta'ishi kun gani idan ya zama a bisa yanayin da hoton misali da za a ce wannan na rayayyen abu bane to sai amfani da wannan kalma yanzu gunkin da aka fara ta kan shi inda mutum din ne cikakke na asali aka fata cikin zai ba zai rayu ko to sai amfani da wannan kalma to tun da wannan gunkin mutum ne wanda yake in ma da mutum ne rayu a bisa wannan ne na gunkin ba zai zama rayu ba to dan haka za ka da ra kun gane da kyau kun fahimta yawwa to sai malamin yake fa hal ra'aita ayyuhal muslim talaquban bi shari'a wa nususiha ما مثل هذا التحريف المنشور في مجلة محترمة yake shin ya kai musulmi shin ta taba ganin wani wasa da shari'ar shari'ar musulunci da nasoshin shari'ar musulunci kusan kusan irin wasan da wannan mai kokarin ya birkita nasi yake yi ba za ta duba wani dabara yanzu wannan wannan kai kana ganin ba kokarin wani wani hasalin mutane ba kaga wato a kai kai ta yana halatta maka kaje kai kai bincike mutum ne zaka fafita wani wuri wanda yake inda mutum ne rayayye in aka fafita wani wurin ba zai rayu ba in dai kai wannan to ya halatta ka je ko gunki dubu za ka yi kaga wannan aiwata ce da shari'a yace dan Allah kai ka taba ganin wasa da shari'a irin wannan yace tallahi ina muku rantsuwa da Allah inna hada la ashbahu shay'in bi amalin بعمل من ضربت عليهم الذلة والمسكنة yake ina muku rantsuwa da Allah wannan abin da malamin nan yake wato ishara zuwa da shi cewa ya halatta a yi wallahi malamin ce ya yi kama da aiki irin aikin waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya sanya musu kasan da taɗewa sakamakon mugun aiki allazina qarara Allah fihi mutanen da Allah maɗaukacin sarki ya ce dangane da al'amarin su wasallu ma'al qaryatin allati kanat حاضرة البحر bahr hadirat al-bahr iz ya'buna إذ تأتيهم حيثانهم شرعا يوم سبتهم إذ تأتيهم حيثانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يحدثون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يصدقون الله تعالى يقول واتوب a wasalbu ka tambaye dangane da wata alƙarya wacce take rayuwa a jefan wani teku ko jefan wani rayu ta yadda wato ya nuna fiskarci suke ƙetare iyakan Allah dangane da hukuncin da ya sa musu na wato hana su tura na asarar. in ta asirin isa ilin yau musabbihin lokacin da Allah ya gargabe shi ranar za ta haramta musu yin su sai kifaye su rika ainihin ambaliya a cikin kogi to mun gani an haramta musu su rana asabar to duk ranar da ba ta su dai sai zama kifayen yadda ka san sun san dama ranar ranar hutu ce sai su dinga tsalle yadda ka san za su fito da kansu ko mun gani to wannan abu sai sa sai suka yi dabara sai suka ce to shi kenan abin da za a yi an dai hana musu ne kawai ranar asabar to amma ba a hana mu dabara sai haka bari mu zo mu ɗan yi wata dabara mu sa komayen mu ko mu sa net ɗin mu raga ke ko mu ɗan yi wata dabara sai mu shimfiɗa idan suka zo sai mu kama su a cikin wannan ragar amma ba za mu fitar da su daga ruwan ba sai washe gari da Allah an yi su ko ba a su ba yawwa to shi ne in a ah, wato in ya abuna na ah, in ya abuna fi sabbi in ta'kidin fi ta'amuhum yawma sabbi shur'an wa yawma la yasbutuna la ta'tihi ranar da ba a sabar kuma sai kaga yadda ka san an yi ruwa an dauke ba kifaya da Allah ke tabarani kana buluwa bi ma kanu yasbutuna yake haka nan Allah ba cikin sarki ya gargabe su ya kasance yana jarraba su saboda fasikancin da suka kasance suna yi shi ne da suka yi wannan dabara sai Allah mai cikin sarki gaba ɗaya sun yi magani faja'ala minhum minhum al-qiradata wal khanazira wa al-qawi sai Allah ya mai da wasu tsibirai, ya mai da wasu su aladu wasu kuma suka zama masu bautar goma ko mun gane? to da Allah wannan abin da malamin nan ko wannan mutumin yake magana a cikin wannan jaridar ba ke kama da irin wannan dabara ba an ce kar ku yi hoto kar ku yi kai ka zo ka ce an yi amma a buɗe wani wurin da inda mutum ne rayuwa ba zai zama dabara ba don haka ya wannan ba dabara ba ce ko mun gane don haka malam ya ce wannan wasa ce da an yi shari'a haka nan maƙwarar وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم dan Allah tsira da amincin Allah ta fara tabbata gare shi shi ma ya faɗi dangane da irin waɗannan mutane a dangane da yahudawa manzon Allah ya ce qatala Allahu al-yahuda inna Allah lamma harrama shutumaha zamanu ay dubuhu thumma ba'uhu wa akamu wa akalu thamana muttafaq alayhi ولهذا حذر حذرنا صلى الله عليه وآله وسلم من اتباع سننهم فقال ما لم آمن الله يقين Allah maɗaukacin sarki ya tsine ma ko kuma Allah ya tsine ma Yahudawa yayin da Allah madaukakin sarki ya haramta musu cin kitse yana daga cikin abin da aka haramta musu cin kitse na jikin dabba to lokacin da aka haramta musu sai suka tashi zuwa da irin wannan dabara idan sun fitar da kitse din sai su narka shi in an narka ba ya zama kaki da ba to sai su sai su fiyar da kaki da sai ka amshi kuɗin sai su amfani da kuɗin kaga ga ba wani tunanin su ba amma zan sharo ne ba shi bane ga wannan ma shi ce dabara to shine a manzo Allah yake cewa Allah cikin sarki ya tsine mai gudawa saboda wannan ila ta saboda wannan dabara wannan hadisi bukari da muslim dukkan su goyi Malami ce wannan dalilin ne yasa manzon Allah ya dinga gargadin mu al'umma shi cewa kar mu kuskura mu bibi tattakin yahudawa kar mu sai zaman ka koyi da su cikin irin abubuwan da suka yi na karan tsaye da makoshin Allah madaukakin sarki da ya saukar zuwa gare su yanzu ba ga abin da wannan malamin ke kira ai karin tsaye ne da nasu ko ba haka ba Da haka malamin ce wannan mummunar magana ce ta manzon Allah da yake la tarqabu martakibal yahudi فتستقل ما حرم الله بأدنى الحيلة هو بأدنى الحيلة من الله يقول أجركم يا قوة الأمة كركم تكتاكم يهودا ta yadda za ku kai ga kuna halarta abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku bi adinal da wani wata dabara wato komi kankantanta ya zama kun riƙe ta kun maida ta ta zama dalili ko kuma hanya da za ku yi karanta da wannan daga na nasosin nasoshi na Allah da kusa wannan hadisi al'umma Ibn Abi Bakr ya fitar da shi cikin littafin shi a juz'u ibban al shafin shi na hudu malam yake da sanadin jayyidin kama fara bin sanya wa bin kafiya yake wadatun ذلك كله ما أغنى شيئا بعض هؤلاء المتشبهين بهم لهوى في نفوسهم أعاذنا الله منه ما لم يتوجه الغاية داشنا داشنا ما لم يتوجه أما ضد ونم بيانا da yawa daga cikin waɗannan mutane masu ƙoƙarin sai sun yi koyi da suna nan suna ƙoƙarin sai sun yi koyi da irin wannan abin nan ki da shubuhohi ai ta ba mu shubuhohi ba shi ne abubuwan da malamin so ne kuma a yi ba ka shugaba a yi ta ba ka shugaba a ce zo ka kai hoton ka kawai ya halatta ai ga shi ga shi maganan wani ai ga maganan wani ga maganan wani da Allah mun gane da kyau da haka malam da ce masu kokarin bin son zuciyar har yanzu suna nan suna riko da irin waɗannan maganganu malam da yake a amana Allah min Allah ta'ala ya kiyaye daga bin son zuciya malam wa qalilun min hada wani abu wanda ya da kusanci da irin wannan tafriqu ba'dhum bayna ar-rasm bil yad wa bayna at-tasawwur wa bayna taswir shan. Ya yake wani abu wanda ya da kama da irin wannan dabara ne sai aka samu su sai suke bambanta hukuncin hoto tsakanin hoton da aka zana da hannu da kuma wanda aka ɗauka da kamera ko mun gane sai suka ce bi zani annahu laysa min amali al-insan sai suka ce cewa ai hoton da aka zana a aka dauka da kamera laysa min amali al-insan ai ba mutum ne ya zauna ya zana da hannun shi ba da la ko kun gane ba mutum ne ya zauna ya zana da hannun shi ba kawai ya ɗan rike wata kamera ne kawai ya ɗan ya ɗan ɗas shi ke nan sai ya ɗauka da haka irin wannan da za a ɗauki ɗan kawai tun da ba wani aiki sai ba ai ya halatta da ala kawai gani da kyau a wani min amalin insani fili illa infaku zulli fafa? da haka ya ce mutum wato suka ce mutum da yi wani aiki cikin ɗaukar hoto da wannan kamera ɗin ba illa kawai ya ɗauki inuwar mutum mai kawai a cikin kamera ɗin da ya ɗauki inuwar mutum ɗin sai ya fitar da wannan inuwar da haka wannan abin da ake gani a cikin hoto kawai inuwar mutum ne da ala sun gane da kyau inuwar mutum ne kuma mutum din na wanda Allah ya halitta ba ta tsira da hannunka ba kun fahimci dabarar kun gane ko a ai abin da kai ba sai ka kirkira ba wanda misali ya zo sassa da gunki ai kila da sai ya sassa da gunkin wani ba ko bai kama da wani ba a shi ne ya nashi daban ya fitar da wannan shirkin sai kuma ce amma wanda za a sa kamera a ɗauka ai ka ɗauki hoton halittan Allah ne da ala ku fahimci wannan abin da kyau suka ce ai ka ɗauki hoton inuwan halittan Allah ne to tun da halittan Allah ne ba naka ba da haka ba ka da wani aiki a kuma ba da an ka zauna ka zana ba kawai kamar ta sa sai ta ɗauki hoton inuwar mutum ɗin wanda shi mun mutum da Allah ne ya halice shi da haka tun da wannan ba sai ta halice shi ba babu komi da alamun gani ina ka taɓa jin wani malami ya gaya maka wani ko mun gani to ka ji malami da ya kawo shi malami ya ce kaza za'a yake haka su suka riya amma wannan riyawar malami ke ƙarya ne قال كيفي أما ذلك الجهد الجبار الذي صرم المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصور في لحظة ما لا يستطيعه دونها في ساعات yake أما إذا kalli wannan abin da kyau za ka ga wannan mutumin da ya yi ƙoƙari ya wacce ta sanadiyyanta ake yi a cikin lahara ɗaya shi ne kamar tsiftawan ido a cikin lahara ɗaya ake iya fitar da hotuna masu yawan gaske wanda inda da hannu za a zauna a gana sai a ɗauki awanni ba zan fitar da su ba yake to shi wanda ya zauna ya tsera wannan kamera ɗin falaita min amalin insani inda haɗula wannan ba aikin mutum ba ne. kun fahimci maganar malamin ta farko tun da ce wannan ai ba aikin mutum bane ba zama yayin ya zana da hannun shi ba a kawai haka ya dauke kamera kawai ya haka ya dauka to shi wanda ya kamera kameran ta tana da ta? ai wani ne yayi ta ko to shi ba aikin mutum bane yin kamera ba kenan ai an yi kamera ne kawai saboda a sauƙaƙa maka ba sai ka zauna kana zana to shi wanda ya kamera ba aiki ba aikin mutum bane ta kun farko to shi ne sai tambaye ku yace a wajen waɗannan ita kamarin da aka kera ta ba aikin mutum bane wa kadalika tawjihul musawwir lil ala haka nan lokacin da ka fara daukan hoton shi wanda yake daukan hoton ai ya kai ta ya jujjuya ko sannan ya sai ta abin da zai dauka ai da sai ta wanda jujjuya wanda danna kamarin duk ba aikin mutum bane <laughs> da Allah muna gane ba malam yake wannan duk ba aikin mutum bane malam yake wa da zalika kai kafin akai da nan ma tartibu ma yusammunahu bil film daukan abin da ake sakawa a cikin kameran wanda ake kiran shi film ba haka ake kiran shi ba wannan abin da ake zarowa ba shi ake kiran shi ba da yake tartibu ma yusammuna hu bil film saka da daidaita da saita wannan fim a cikin kamiran sun ba da zalika sannan bayan an sai da an sai da fim din a ciki tahminu a zo a sai da shi daidai inda zai zama an harba zai ɗauki hoton wa gairi zalika mimma la a'rifu yace da wasu ayyukan da ake yi kafin ɗaukan hoton waɗanda ni ban ma san su ba yake fa haka aiban laysa min amali insani inda haula aiban yake duk waɗannan abubuwan shi ma ba aikin mutum bane a wurin su malam sun ce wa qad tawalla bayanu kayfa yatimmu at-taswir ash-shamsi al-ustad abu al-wafa بالوجه في رده على فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية مال المسيح وانا أبو ميكمادا وكفى الله المؤمنين القتال yake to sai aka samu wani babban malami wanda shi ya san fannin abin da ya shafi ɗaukar hoto sai ya bayani akan irin hanyoyin da ake yi kafin a kai ga ɗaukar hoto da ita kamera ɗin a cikin wani bayani da ya yi wannan malamin shi ne abul wafa durwai fi raddi cikin wani raddi da ya yi ma wani babban malami mai suna muhammad dan ibrahim shi wannan muhammad dan ibrahim din ma muftin diyar saudiya yana daga cikin ma manya-manyan masu ba da fatawa a ainihin saudiya to wancan malamin yana mai mushi da rabbi ne a kan ire-iren waɗannan maganganu na cewa in aka daura da kamera ba laifi saboda ka ɗauki hoton wani halitta ne na Allah ba sai ne ka zauna ka kirkira da hannunka ta zana ba ko kun gane to a cikin rashin da ya mushi wa kula malam ya ce a taƙaice rashin da ya mushi ya ce annahu la budda min al musawwi yake ba makawa dole dukkanin mai daukan hoto idan ya tashi dauka min an yi asiye bi ahada ashara nau'an min al af'al shi wanda zai dauki hoton sai ya yi wasu ayyuka har guda goma sha daya kafin ya kai ga daukan hoton ko mun gane ka ga ga shi malam ya dan fara buga mana misali yace sai ka dauko fim ka saka sannan sai ka sai ka har ma a ce ɗan karfi hulanka a ɗan ɗan ɗan kauce sanan haka a tsaya da kyau a bokarin ya ɓalle gyara ko ba haka ba to shi wannan malamin da yake ya san fanni ce to shi sai da lissafo abubuwa guda goma sha ɗaya wanda sai mai ɗaukan hoto ya aikata su sannan zai kai ga wannan kamera ɗin ka ɗauki hoton hatta ta fulƙa sura sannan ka iya ɗaukar hoton Malamin ومع هذا كله فالأستاذ المذكور العليم بهذه الأنواع يقول دون أي تردد yake duk da waɗannan bayanan amma wannan malamin har yayya ba buɗe baki ya faɗi ba tare da shakka ba wai yake inna hadhihi sura laysat min amal al-insan wa irin wannan hoto da ake ɗauka da kamera ai ba aikin mutum bane don haka tun da ba aikin mutum ba ne ya halatta ai kawai inuwan halittar Allah ka ɗauka don haka don ka ɗauka ka yi halal shi ma wanda ya zo aka ɗauke shi ya yi halal kuma ka samu ma ka iya zuwa ka manna a gidanka gala ko mun gane da kyau malam yake wa sahar ta hada tafriq indahu annahu yajuzu ta'liq surat rajul مثلا في البيت إذا كان musawwaratun bil taswiri shamsi sai wato abin da suke son su cimma wajen wannan bambancin shine bambancin tsakanin wanda aka zauna aka zana da hannu da bambancin wanda aka ɗauka da hoto yake to abin da ya sa suka ba da wannan bambancin abin da suke so su cimma shi ne wai idan hoto ne wanda aka zauna aka zana da hannu to suka ce to shi ne ake bayanin haramcin shi cikin waɗannan nasoshin kun gane amma idan wanda aka ɗauka da kamera ne to ba shi ake maganin haramci a cikin waɗannan nasoshin ba don haka idan zama zama kai ka zana ko ka je ka samu ƙwararre wanda ya iya zane ya zana maka to suka ce ya halatta ka je ka manna ko ka ajiye a gidansa? ba shi ne haramun ba ha ya halatta ka zo ya halitta ka je ka manna a gidanka amma idan wanda aka dauka da kamera ne wannan kuma ya haram a idan wanda aka zana ne shine bai halatta ka je ka manna amma in wanda aka dauka da kamera ne ya halatta saboda shi wannan an dauki hoton inuwan halittan Allah ne kun gane wancan ko a wani ne ya zauna ya zana da hannu da haka duk da wancan da hannu aka zana haramun ne haramcin da ga an yi bayani a cikin waɗannan nasoshin amma wanda aka ɗauka kuma halal kun gane malam yake shi wannan shi ne abin da suke so sun ma sa suka ba da wannan babban Malami yake wala ya zuzu zalika wannan bai halatta ba idan kana musawwiratun bil yadi idan da hannu aka walau anna musawwiran suwwira hadhihi suratu al-yadawiyya bil ala jaza ta'aliquha aidan ku. amma kuma sai suka ce wai da mutum zai zo ya sa hannu sai ya zana idan zanawa aka da hannu ba sun ce haramun bane to kuma sai suka sake dawowa suka ce da za a zo a zana da hannu sai kuma ka koma gefe sai ka ɗauki kamara sai ka ɗauki hoton wannan zanen na hannu suka ce ya halatta ka je ka manna ko mun gane kaga tukka da warwara shi wannan da aka zana ba aikin mutum bane to kuma sai suka ce in ka dauka da kamera kuma wannan ya halatta da Allah ko mun fahimta da to malami ce ko kaga irin abun ko dan haka sai malami ce fa hal ra'aita ayyuha al-qari jumudan ala gawahir al-nusus mithla hadha al-jumud to shin kai ne karatu ka ma ta karanta wani bayani na taurin kai da nasoshi da ake ma nasoshin ainihin shari'a irin wannan taurin kan kila ka taba karantawa ba ko koma gani malam shi da kan sai amma ana ni ne ka zanda da ka tambaye ni falam falam ara mislahu falam ara lahu matsalar. ni ban taba ganin yin manassun shari'a taurin kai irin wannan ba ko mun gani illa zuyuru ba'adu ahalin zahiri qadiman yake saurin kan da zan yi misalta su da wannan sai dai wani saurin kai da aka taba wato ruwan shi wanda shi ma da tsaye ne tuntuni ne aka yi wannan na wasu daga cikin ahalin zahir ɗan zahiriya ke ko mun gani wannan wata aƙida ce ta daban ɗan zahiriya su kawai abin da ya bayyana musu a zahiri kawai da shi suke aiki ya ce to akwai wani taurin kai da suka yi su wanda shi ne kadai zai iya kwatanta shi da irin wannan taurin kai ya ce mislu a ahadihim kwatankwacin wato irin zancen wani ɗaya daga cikinsu da ya fi fi A kan wani hadisi na na manzan Allah wanda aka ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hannun bauri, ma'ir rashid manzon Allah ya hana yin fitsari a ruwa wanda baya tafiya amin san ku diddiki ko wanda yin shi ruwan shi a tsaye shi. to manzon Allah ya hana ka je ka tsilla fitsari a cikin irin wannan ruwan saboda ai ruwan ba tafiya yake yi ba ballantana ka ce zai tafi da fitsarin da haka za a iya ci gaba da amfani da shi a a tsayin shi sai ka zai kai fitsari wancan ma ya zai fitsari wancan ma ya zai zai koma ya zama ya zama ruwan fitsari kenan to malam wannan hadisin an samu wani mai turin kai cikin yan zahiriya yi wa wannan hadisin sauran ne. kala sai ya ce an abin aka hana a cikin wannan hadisi huwa al-bawlu fil ma'i mubasharatan abin da aka haramta shi ne ka je kai tsaye ka tsilla tsarin a cikin ruwan ko mun gani sai amma lau na fi ina'i da mutum zai koma gefe sai ya tsari a cikin ko ko gani ko a cikin wani da ya mazubi kuma a ratsa hukun mari sannan sai ka zo da wannan kodin sai ka zuba fitsarin a cikin wannan ruwan tsaye. fa ha laifin mandiyar abu wannan baki ne aka hana <laughs> ce to babu taurin kan da zan iya kwatanta shi da irin wannan da aka ma wani nasi in ba wannan ka ji fada Allah wai an hana dai kawai ka je ka tsaya ne ka tsilla fitsari amma an kai a gefe ka zo ka zuba ba ko Allah ya kiyaye malam yake ya kulu hada kaga wannan yana iya faɗin wannan ma'a anna talwisul ma'i hasilun bi tariqai tare da cewa zirkita ruwan ya zama na najasa ai ta kowace hanya aka bi zai iya zirkita ruwan ya zama na najasa haka ne ko ba haka ba amma ka ji in ka zo ka tsalla haramun ne amma in ka zo ka zuba kuma halin ne <laughs> ko mun gani tare da cewa in zo tsayawa kai a tsaye ka tsalla ruwan zai zama ya lalace in zuwa kai a cikin kwano ka zuba ruwan da zai lalace to sai shi ne kalli wato ƙarshen al'amarin ba sai ya kalli aikin kawai to ai dama manzo Allah ya haramta ni saboda kan ruwan ya zama na najasa to shi kenan sai kai a waje sai ka zo sai ka zuba ruwan zai zama najasa ko ba zai zama ba kenan ashe me ne aka hana shi ne a zuba fitsarin a ciki da Allah mun gani to shi sai bai kalli wannan ba saboda tsarin yin manasi ta wurin kai Allah ya kiyaye ثم لنك ولكن جمهوره على النفس منه آه، منعه من صحن الغاية من النفس هو سبب التورا كيف نفسي كي أنا شيخ سوى منين أصل مجاها إلا الدكتا حتى هرم كريم فتاهية الضروع كيفية سوى الله الله تعالى يسير ما لنسي وكذلك هؤلاء مبيحون للتطوير الشمسي جمدوا على طريقة التصوير التي كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عهد النهي عنه yake to haka aka sami waɗannan waɗanda suke ƙoƙarin halarta hoto wai in an ɗauke shi ta hanyar kamera suka fi halal ne to haka suka yi taurin kai suka ƙi su gane wato asalin dalilin da ya sa manzon Allah ya haramta al'amarin musu a zamanin da aka haramta din sai suka ce ai a zamanin da manzon Allah ya haramta hoton ana zama a yi shi da hannu ne yanzu kuma ba da hannu ake yi ba don haka sai da yanayin da manzon Allah ya haramta hoto din a ciki ya canza to wannan canjin ya mai da shi halal da alaƙon gani malam yace walam walam yalhaqu biha hadhihi at-tariqatu al-jadida min at-taswir ash-shamsi sai suna ganin wato ba ta dauki asalin illan sun alakanta da asalin lokacin da aka haramta hoto din ba sai suna ganin ko oh, da hanyar daukan hoton ne kawai ya canza to shi ke ya mutu shi halal Allah ya kiyaye malamin ce ma'a annaha تصوير لغة وشرعا وأثرا وضررا تعرض الشيوة دولتا هنيا تأذانا دهن دولتا هنيا تزامن تألوكا دكاميرا ما لم يكن بك دوسومن تبوكو ومن قال بك سومن تبوكو لغة وشرعا على يارن لا رسول أكثر تصوير شيما وانا wannan haka ake shirin da Allah ya rinni a dan dauke ta mana to malam ya ce tare da cewa wannan da aka ɗauka da kamera in ka tashi kiran shi za ka kira shi da hoto wanda aka zana da hannu shi ma ka tashi kiran sunan shi za ka kai musu hoto malam ya ce to sai ba su kalli wannan illan ba ba su kalli wato asalin illa da kuma larura wacce ta sa aka haramta hoto a wancan lokacin ba sai suka ga a wannan ya saba da wancan illar da haka tun da ya saba to shi kenan kawai ya zama halal da ƙarshe ne malam yake ji Allah ya kiyaye malam yake laqad qultu li ahadin منذ kunina tattaunawa ta hada ni da wani ɗaya daga cikin masu irin wannan ra'ayin mundu kunina tun wasu shekaru da suka gabata sai يقيمكم يلزمكم على هذا أن تبيعوا الأصنام التي لا تنحت نحتا وإنما بالضبط على الرجل الكهربائي الموصول بآلة خاصة تصدر عشرات الأصنام في دقائق كما هو معروف بالنسبة للعب الأطفال ونحوها من تماثيل الحيوانات فما تقول في هذا ما لم تكن وبهي تحدث malamin to tattaunawa ta taɓa haɗa ni da ɗaya daga cikin sai na da shi to yanzu fa wannan maganar da kuke yi cewa idan da kamera aka sa aka ɗauka ya zama halal to yanzu ya lazumta muku kenan idan da mutum zai zo ya sassaka gunki da hannu, wato sai ku ce ya zama haramun kenan amma idan da mutum zai sa wato ah, abin nan ba kamera ba inji yau inda mutum zai sa inji sai ya fitar da gumaka injin da zai iya gumaka guda dubu ma a lokaci guda amma sai zama gumakan an yi su da inji ne sai sai to kenan wannan magana ta ku tana lafi cewa wannan gunkin da yake inji ne ya fitar da shi shi kuma halal ne kenan da Allah kun fahimci yadda malam ya miki tambayar tunda kun ce idan ba mutum ne ya sassaka ba to ya zama halal to sai aka sa inji wanda yake yin gumaka sai ya fitar da gumaka kenan wannan gunkin ya zama halal malamin sai fa gudita wannan mutumin da muke zance da shi sai ya ji kunya ko mun gane kaga shi da kanki ya gane kawai gaskiya wannan mummunan ra'ayi ne da Allah mun gane malamin yake wa min al-gharib أن هؤلاء الزاهريين المحدثين في غفلة من ظاهريتهم إلى درجة أن بعضهم وصفهم بقوله وأولئك هم الذين سموا النص على حقيقته وقد آن للقارئ المبين أن يتبين من وهم أولئك فاعتبروا يا أولي الأبصار ما لنسي yana daga cikin abin da suke baki ma wai har aka samu wani daga cikin yan zahiriya nan suke cewa wai su ne ma suka fahimci nasti a bisa zahirin asalin yadda ya kamata a ko mun gane kawai yadda nassi ya zo sai a kalli lokacin da aka yi magana a kan wannan nassi in lokacin ya wuce to ba da irin wannan abin ake magana ba ko kuma idan yanayin shi ya canza to yanzu ba da wannan ne yanzu ake yi ba da la ko mun gane ko kuma suka ce su ne suka fahimci ma nassi a bisa hakika Allah ya kiyaye to sai da ce wa qabla an unhiya hadhihi al-kalima kafin in rufe in kulle wannan zancen nawa ma'ana malam ya zo ƙarshe ƙarshen wannan bayanin su ce wa qabla an ulliya hadhihi kalma kafin in rufe wannan bayanin nawa la yakutuni an alfita an-nazara ila annana wa in kunna nadhhabu ila tahrim at-takwir bi naw'ayn jazimayn bi dhalika فإننا لا نرى مانعا من تكوين ما فيه فائدة متحققة ما يمكن الترشيح duk da yake cewa mun tafi a kan wato fahimtar cewa ko ta wata hanya aka ɗauki hoto ko ta hanyar yi da hannu ko ta hanyar yi da na'ura haramun ne kuma har muna ƙarfafa zance ma akan haka to duk da wannan bayani na malam yake har ila yau ba ma ganin haramun ne mutum ya yi hoto hoton da suke da fa'ida wanda aka tabbatar da fa'idar ta ku saurari wannan bayanin da kyau malami ce ba ma ganin haramcin ɗaukan hoto hoton da ya zama an tabbatar da fa'idan wannan hoton to sai malamin ƙara bayanin da cewa duna an yi tsakarin jiha zararun ma muddin dai hoton da za a ɗauka ɗin bai sakuɗu da wata cutarwa irin cutarwar da shari'a ta kalla ya sa ta haramta hoto ba wala ta tayassar hada da faida bi tariqatin asluhu mubah kuma an bincika an ga babu wata hanya da za a iya kaiwa zuwa ga wannan fa'ida din hanyar da take halal ne dole sai an bi hanyar ɗaukan hoto ɗin. ko kun gane da kyau Malami yake ba ma ganin haramun ne a ɗauki hoto muddin ya zama hanyar da za a ba a cimma wannan fa'idan dole sai an ɗauki hoto to in ya zama haka malami yake ba ma ganin haramun ne mislu to malam gaji zai baka misali yake misalin at-taswirul ladhi yuqtadu ilayhi في الطب yace kamar irin hoton da ake bukatar sai an je an yi alkitance kamar x-ray kenan ko a je a ɗauki hoton ƙashin mutum ko kuma a hoton mutum ne ma za a ɗauka complete saboda a binciki wani wata larura da ke jikin shi malam ce irin wannan hoton ko mun ba ma ganin haramun dala ko mun gane saboda hoto ne na neman lafiya na wafin da yace ko kuma hoton da ya tafi angiography ina ga angiography tana daukan hoton mutane ko ko to ala'ayi ta halin da ya su malam ya to to da hada da gobe ko to ta ga wanda abin da shigo kenan wa fil isti'anati ala istiyadil mujrimina ko kuma hoton da za a dauka complete mutum ba dan a bincike lafiyar shi ba a'a sai dan a dauka domin a bincike masu laifi ai idan aka yi declare mutum wante ba ana manna hoton shi ba to malam yake irin wannan ya halatta ko mun gani wa Habibu minhu ko kuma a dauki hoton mutane masu laifi waɗanda suke da hadari cikin al'umma sai a watsa hoton su ko ina ko a manna hoton su ko ina saboda idan mutane sun gansu su gane su su kiyaye su malam yake wannan ma ya halatta wa hawa zalika malami ce da kwatan kwatin ire-iren waɗannan abubuwa wanda aka tabbatar da fa'idin in wannan ne malami ce ya ka kaga kamar hoton da ake dauka idan za a tafi aikin haji ga wannan larura ce wacce in ba wannan hoton ma ba za a baka tafi aikin hajji ba to ga wannan halal ne ko da ko hoton za ka yi shi complete ne ma ba passport ba ko kuma na daukan aiki yana ganin dare direbobi don za a dauke su aiki ai sai sun yi hoto jungo sai sosai ko complete tun daga saman ka har ƙasa a ɗauke ka sannan ka hada da passport ko wannan ma larura ce ya halarta dala ko mun gani yawwa to malamin sai dai wani hawa zalika da makamancin irin waɗannan fa innahum ja'ibun idan ya fi karo da wata maslaha malamin sai halal bal kad ya kunu wajiban fi ba'd al-ahyan yace kai a wani yanayin ma sai a ma ya zama wajibi shine kamar inda zaka tafi aikin hajji ka ganin na ma zama wajibi ne ko kuma kana buƙatar zaka tsallaka daga ƙasar ku zuwa wata ƙasa ka ganin ma wajibi ne dan in ba wannan hoton ba za a barka ba dan haka malami ce kai a wasu lokutan ma yana ma iya zama wajibi malam sai والدليل على ذلك حديثان دليل ديسا wato muke ganin halarci a kan irin waɗannan matsalolin su ne wata hadisai ne guda biyu to ga shi kuma lokacin ya kuri eh ka ga ina ganin dole sai da mu bari sai gobe ce dan in muka shige ta gaskiya za mu yi nisa da yawa ni kaina na ko mu kammala yau shi ka da ina ta sauri to amma abin da ba zai kammala ba gaskiya ba. don haka za mu yi hakuri mu dakata a nan idan Allah ta'ala ya san gobe za mu zo mu ji hadisan da malam ya dogara da su yake wasu ɓangaren hoton wato wasu ɓangaren nau'ukan hotuna sun halatta fa iya zuwa sha Allah ta'ala don haka abin da muka karanta kuma muka yi bayani ne dai ina roƙon Allah da sarki ya ba mu ikon aiki da shi da kuma tara mu cikin ladan ba ɗaya to sakwaran da na samu a ciki kuma yana roƙon Allah ya gafarta mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum الله الله